Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila Hashin Gumel tare na Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani shirin na dan ranar alhamis 17 ga watan agustan shekarar 2023 a cikin shirin za a ji cewa bayan fitar da sunayen sabbin ministoci da gwamnatin bola ahmed na bata yi 'yan najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu haka kuma muna ɗauke da rahoto na musamman kan yadda najeriya ke asarar ɗin kudin shiga a ɓangaren ma'adanan da ake haƙowa ba bisa ka'ida ba sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai zo muku daga Najeriya amma fa duk sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. A yau Alhamis aka share yinin farko a taron da shugabannin dakarun kungiyar kasashen yankin yammacin Afirka na ECOWAS suka fara a Accra babban birnin Ghana. inda suke duba yi ɗaukan matakin soji a kan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar a watan da ya gabata. A ranar Laraba kungiyar ta ECOWAS ta ce tuni ta ankarar da dakaranta na 'yan kota kwana kansu zauna cikin shiri domin maido da doka da oda a Nijar. Kungiyar ta ECOWAS ta ce taron wanda za a kammala shi a gobe Juma'a zai cimma matsaya ta ƙarshe kan batun tura dakarun zuwa Nijar. taron na gudana ne bayan wani harin ta'addanci da aka kai kasar ta nijar inda dakarun juyin mulkin suka ce an kashe musu sojoji goma sha bakwai sai dai masu sharhi kan al'amuran tsaro a ghana da ke karbar bakuncin wannan taro na shugabannin dakarun kasashen ecowas sun ce akwai bukatar a yi takatsantsan kan daukan matakin soji dakarun juyin mulkin na nijar dai sun ce dole ce ta sa suka sauke shugaba bazum daga mulki domin su kawo karshen matsalar tsaro da suka ce ta kubce masa a halin da ake ciki hare-hare da tashe-tashen hankula na ci gaba da yin mummunan tasiri akan miliyoyin mutane a jamhuriyar ta Nijar cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Alhamis. Kungiyar ba da agaji ta kasa da kasa Red Cross ta ce mutum ɗaya cikin mutane biyar na bukatar taimako na jin kai Kungiyar ta ƙara da cewa tana ci gaba da ba da tallafi ga al'ummomin da suka ta gayyara tare da haɗin kan gwamnatin ƙasar musamman ma waɗanda aka raba da muhallansu. su. bakin haure da dama ne suka rasa rayukansu ko kuma suka bata yayin da suke kokarin tsallaka teku daga senegal zuwa spaniya a ceto mutum 38 da suka tsira an kuma tarar da garowaki da dama a wani kwale-kwale da ake kyautata tsammanin daga senegal ya taso dauke da mutum sama da 100 a watan yuli an gano kwale-kwalen ne a kusa da tsibirin cape ma'aikatar harkokin wajen senegal ta ce a ranar talata masu tsaron gabar teku suka ceto mutanen sai dai hukumomin na kibbad ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba ruwan kibbad yankin teku ne mai cike da hadari wanda ya sha lakuma rayukan dubban bakin haure yayin da suke kokarin tsallakawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwanaki da dama da aka kwashe ana tafka ruwan sama babu kakkautawa a yankin himalaya da ke indiya ya yi sanadin mutuwar mutum saba'in da biyu a wannan mako. mutanen sun mutu ne sanadiyar zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da ruwan saman ya haifar wacce ta rufe hanyoyi tare da yin awon gaba da gidaje da dama masu aikan ceto a jihar himachal pradesh da ke yankin na himalaya mai tsaunuka suna ta aiki a yanayi mara kyau da kokarin da suke yi na ceto waɗanda laka da baraguzai suka binne a ƙasa hukumar kula da yanayi a jihar ta yi gargaɗi ga mazauna yankin kan yiwuwar samun ƙarin ruwan sama a cikin 'yan kwanaki masu zuwa akalla mutum 100 aka tabbatar da mutuwarsu a watan da ya gabata a arewacin indiya ciki hadda jihar ta himachal pradesh gidan adana kayan tarihin birtaniya ya sallama wani ma'aikacinsa bayan da aka sace wasu kayayyakin tarihi a gidan a cewar hukumomin gidan tarihin an kaddamar da wani gagarumin bincike a kokarin da ake na ganin an gano kayayyakin waɗanda suka hada da gwalagwalai kayan alatu da wasu gilasai da ake ajiye da su tun kafin zuwan annabi isa alaihi salatu wassalam gidan adana kayan tarihin har ila yau ya ce za a maka ma'aikacin da ake zargi da hannu a batan kayan a kotu a kokarin da ake yi na gano inda aka kai su mai horar da tawagar 'yan wasan kwallon kafar amurka ta mata vladko andonovsky ya ajiye aikinsa a cewar kamfanin dillancin labarai na ap da ya saka sunan majiyarsa saboda ba a fitar da labarin a hukumance ba aji aikin nasa na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da aka fitar da amurkar a gasar cin kofin duniya ta mata amurka ta taba lashe kofin gasar su hudu asali ma ita ke rike da kofin kafin ficewarta a zagayen farko tawagar 'yan wasan ta taka rawar gani a karawar da ta yi da sweden amma ta sha kaye a bugun finality da aka yi a zagayen quarter finals labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla. Biyo bayan bayyana sunayen ministoci da gwamnatin APC ta Najeriya ta yi, da alamu wasu 'yan Najeriya na ganin an bar baya da ƙura. Daga babban birnin tarayya Abuja, wakilin mu ya Basha ta haɗo mana da wannan rahoton. Biyo bayan naɗe-naɗen mukaman ministoci da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi a ranar Laraba, inda sunayen ministoci da guraben aikinsu ya karaɗe kafofin sada zumunta. 'Yan Najeriya da dama ne ke tofa albarkacin bakinsu musamman ma ga waɗanda aka baiwa ministocin tsaro. Sanata Umar Tsauri shine tsohon sakataren jam'iyyar PDP ta ƙasa ya ce naɗin Abubakar Badaru da Bello Matawalle a matsayin ministocin tsaro turin jekaka mutu aka yi wa arewa. Ai renin wayo ne a ce maki an ba Badaru da Matawalle Ah, ma'aikatar tsaro me suka sani garawa matawallaki ya taɓa yin chairman na ah, house committee on security a amma babban duru me ya sani a tsaro saboda haka ah, abun da kawai gwamnatin bola tinubu ta yi shine 'yan arewa sun zaɓe ta yanzu za su saka masu don za ta yi masu turin jihar ka mutu domin an raina ma 'yan arewa wayo da hankali da tunani jam'iyyar apc mai mulki kuwa hassan sardauna ya ce ba aibu ba ne naɗa su a matsayin ministoci na tsaro tunda hakan ya sha faruwa a baya wayannan mutanen tsofaffin gwamnoni ne su biyu wato shi gwamna badaru abubakar na jigawa da kuma matawalle na zamfara wanda ba su taɓa yin aikin soja ba sai gashi an ɗauke su an ba su ministocin tsaro na babba da karamin minista wannan ba wani abun eh, tashin hankali ba ne ko lokacin jamhuriya ta farko an yi irin su ribado ta rabi'u musa kwankwasa tsohon gwamnan jihar kano a da kuma sanata a shi ma ya taba rikewa kuma ba abin da ya faru sai ma alkhairi abin da muke kokari ki sani shine ko duniya ta sani shine idan za a kawo su ya zamanto abokan aikinsu abokai ne wanda suka san aiki kuma za su nuna musu kwarewa da shauransu to wannan ba zai zo cikin sauki shin koya masana ke ganin wannan nadin Dr. Kabir Adamu shine shugaban kamfanin Beacon Consulting masu nazarin al'amuran tsaro a Najeriya da yankin Sahel. Abin da ya fito fili wanda kuma dole ne a yi la'akari da shi shine kasancewa cikin wayannan shugabanni wato wayanda suke rike da mukamai na minista kenan babu wani wanda yake da a baya ko ya taba aikin tsaro ko kuma yana da masaniya misali dangane da karatu kenan na bangaren tsaro wannan gibi ne to ya kamata su wa'annan ɗin shawarar da zan basu shine su samu masana da suka san harkar tsaron su jawo kusa da su da za su taimaka musu kenan ah, hadde ah, shi wanda aka ba mukamin minista na defense ah, wannan aiki ne wanda zai yi da sojoji wayanda suke saye da kaki kuma gaskiya saboda yadda tsarin su yake ba kasafai suke baima wanda bai ba cikin harkar su yake ba haɗin kai irin wannan to sai ya yi takatsantsan da wannan ya san yadda zai shawo kan al'amarin. Rukayya Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gai da Rukayya Basha kafin mu kai ga shirma na gaba an shakata da wannan faifan. muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Hawa kuma za iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa. Domin sauraron wannan shirin ko sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai rahoto na musamman da Zainab Babaji za ta kawo mana. Hukumar da ke kula da ayyukan masana'antu a Najeriya ta gano cewa ayyukan masu tonon ma'adinai ba bisa ka'ida ba na haddasa asara na biliyoyin naira na kuɗin shiga da ya kamata ƙasar ta samu. Hukumar ta bayyana cewa kamfanoni da dama ciki har da na masu haƙan ma'adinai suna gudanar da ayyukansu ne ba tare da biyan kuɗin haraji wa gwamnati ba, kamar yadda yake a cikin yarjejeniya. waɗansu kamfanonin sukan shigo su fara haƙan ma'adinai ba tare da sun samu lasisi ba sulalewa da ma'adinan da suka kwasa zuwa ƙasashen waje ba tare da sanin hukumomi ba da dai sauran laifuka a harkar haƙan ma'adinan Honorable Yusuf Adamu Gagdi, wanda a shekarun baya ya zame shugaban kwamitin bincike kan harkokin ma'adinai a jihar Filato a majalisar dokokin jihar, ya bayyana wasu daga cikin barna da kamfanonin da ke haƙar ma'adinai ke yi. banda ma kamfanonin jihar kamfanoni na waje kamar su china wanda suke zuwa su ɗibi ma'adanan munan jihar plato su je su gina sana'o'insu da kasashensu da shi akwai kamfanoni na cikin gida wanda su ma suna ɗiban wa'annan ma'adanai su je su sayarwa kamfanoni na waje a kuma amfana da ita wanda gwamnatin jihar plato ba ta amfana da abubuwan da ake ɗiba a jihar mu mun san doka abin da ya shafi harkar ma'adanai doka ne abu ne na hakkin federal government amma a gwamnatin tarayya a dokan najeriya akwai ababuwa da ya shafi tallafi da ya kamata a yi wa jihohin da suke da wa'annan ma'adanai wanda kamfanonin waje da kamfanonin ciki da suke amfana da wa'annan abin ba sa biyan tallafin da ya kamata su biya wa jihohi da kuma kananan hukumomi menene yasa gwamnati za ta yi aiki don kyautata wa mutane sai ga al'umma ga kamfanoni masu iban ma'adanai na biliyoyin nerori amma ba sa gyara communities da suke iban wannan inda ake harkar ma'adanai a jihar plateau local government sun kai goma za ka samu masu ɗiban ma'adanan nan ba su gina makarantu wa mutane masu ɗiban ma'adanan nan ba su tona ruwan sha bohol wa mutane masu neman ma'adunan ba su gyara ƙananan hanyoyi wa mutane sai dai ɓata environment na mutane ba tare da an ba su tukuici ko tare da an ba su an kawo musu wani abu na harkar tallafi ba. Ko al'umma na cin gajiyar albarkatun da ke tattare da ma'adinai a yankin nasu? Da farko dai ina ga kamar kalla ba kasar ba anan ina ga an kai irin shekara takwas zuwa tara ana wannan abin. Kuma har ga Allah mu ba wani abin da aka zo aka mana wanda muka amfana da shi. aikin ma'adinai a wa'insu lokuta yana da hatsari ba ku taba fuskantar wani ko a wa'insu sun kamu da wata cuta sanadiyan wannan aiki na ma'adinai ba gaskiya har ga allah tukuna bara mu ce mun sani ko ba mu sani ba amma har ga allah ni tun da nake ban taba je a ce yau ga wani ya kamu da wani ciwo a ta dalilin wannan abu sai dai wa'insu su ji ciwo wa'insu kuma su rasa ransu ma ta hanyar wannan abin da mutane da dama sun mutu a wannan aiki makin san kowa kuma hanyar cin abincin shi yakan iya sa shi halaka an ɗebo forina daga kasar waje suna ɗiba mana dukiya ba ma amfanan komai tarbiyyar mu ya rushe ba ma da ingantaccen ilimi babu ruwan sha babu hanyar sadarwa kuma babu zaman lafiya don wannan aiki da ake har ya sa 'yan ta'adda sun mana yawa a nan garin a cikin wannan shekara ta dubu da uku ne aka gano najeriya na dankare da ma'adinin lithium wanda ya sanya kasar ɗaya daga cikin ƙasashe da ke da arzikin lithium a duniya. Jihohin da aka gano na da lithium ɗin sun hada da Kogi, Nasarawa, Kwara, Plateau, Oyo, Ikiti da Cross River. Lithium abinda da kasashe da dama a duniya ke nema ido a rufe ne saboda matukar amfaninsa wajen hada batira, gilashi, tangaran, sinadarin hada makamashi da sauransu. Honorable Yusuf Jibrin mai anguwa babban mai ba gwamnan jihar Nasarawa shawara a ofishin jihar da ke Abuja ya ce sun fara daukan mataki kan waɗanda ke zuwa jihar suna haƙar ma'adinai don tabbatar da al'umman da ake haƙan ma'adinan a yankinsu sun amfana kuma gwamnati ta samu kuɗin shiga don samar da ababen more rayuwa wa al'umma. mai girman gwamnanmu na nasarawa injiniya abdullahi sule so da zuwan ki ya bubbuɗe hanyoyi wanda za a samu investment zuwa nasarawa wato za a zuba jari kenan in za a zuba jari a nasara alhamdulillah mu mutanen nasara mun fara ga digital Democratic because kudin shiga na nasara ya karu kuma saboda yanzu a kasar nan yau a Najeriya most especially a North Central mu nasara muna da large deposit of lithium kuma lithium yanzu a mahadinai yanzu shine ya zama number one a duniya so mutanen Chinese dinnan suna amfani da mahadinai na lithium dinnan sosai shi sa suna kururuwa suna zuwa nasara yanzu akwai kamfanoni wajen guda biyu ko uku sun zo sun zuba jarin su sun samu sai za su bude factory wani haka hanka lithium za su wanke kafin a tura turai problem din mu a nasarawa shine muna da illegal miners wato wayanda suke haƙa ba bisa ga'ida ba kenan ma da damuwan a nasarawa kenan zuwan gwamnanmu mu injina abdullahi isulai shine ya taki musamman every time yana abuja sai ya tafi ministry of mines and power so albishirinki zuwan mu na ƙarshe da shi zuwa ministry of mines and power muka samu permanent secretary a cikin part of the meeting muka yi ita ps din ta ce za a setting tax force comprising the all mineral producing states are north central. Wato idan ka ce tax force wato za a sa wani kwamiti kenan da za su dinga duba eh, a harkokin mali. A wannan kwamiti, mm. yes, wannan kwamiti na security ne, wanda za a dinga visiting mining sites. A tabbata kana da takaddu kafin kana hanka ma'idinai a jihar Nasarawa. Mm. Kuma na biyu shi abin sha'awa shi ne a matakin His Excellency injina abdullahi isla ya ɗauka shi ne one yana so collaborative tare da minister of mines and power hmm. so da kafin su ba mutum lasin a abuja don ma'adinan yana nasarawa ne su masu neman a tura musu takaddun su je wajen community din a tabbata akwai abin nan su kuma community sun sani cewa wa'annan sun zo su yi magana da su su yi magana da su cewa lallai suna so a ba su site su na mining site hmm. nasarar state government ba za ta in iya gwargwadonta da stamping da komi ta tura musu a mining ministry a abuja to kaga a nan za a samu collaboration cewa duk masu bin bayan fegi na state in ba ta sani ba za kama su. To daga karshe wane alfanu al'umma za su samu da irin wayannan haɗa hannu da kuke yi musamman da eh, kamfanoni na ƙasashen waje? Alhamdulillah kin ga na farko aka zo ɓangaren alfanu na farko su kamfanonin nan wanda za su zo da jarin su. Akwai abin suke cewa corporate social responsibility za su gina makarantu, za su gyara asibiti, pending on the need na wajen suke aiki. Wa'yansu za su zo hanya ne a yi musu. wayan su za su so wuta ne a yi musu so mm-hmm. ga is part of alfanu kuma banda ma harajin za su biya wanda internal revenue service naku zai karu. Shi ma Mr. Philemon Ayuba masanin harkokin kasuwanci da zuba jari a fannoni daban-daban ya ce Najeriya tana da ma'adinai da za ta iya samun kudaden shiga da za su taimaka wa tattalin arzikin kasar muddin shugabanni sun karkatar da hankalinsu a fannin. Ma'adinai da ake fita a Najeriya da shi yana nan ɗimbin da zai biya bukatar najeriya ba state guda ɗaya a najeriya da ba ta da ma'adinai da za ta biya mana bukata ba amma ana sarrafa su ana kai su turai gwamnati ba ta samun haraji a kansu dole sai an yi wani abu a kai da kuma maganan cin rashawa wata babban kalubala ne wato in ba an samu mutane na kwarai a wuraren da ya kamata ba don a tattoshe duk wuraren da kudin gwamnati baya samun shiga za a samu babban damuwa to duk maganar insecurity da ake faɗa ya shafi rashin samun aikin yi kuma gwamnati ba hakinta ne a ce ta kirkiro aiki ba ya kamata ta gyara hanya ne wanda 'yan kasuwa za su kirkiro aiki in sun kirkiro aiki gwamnati ta karba haraji daga ma'aikaci ta karba haraji daga mai kamfani sai a biya bukatan gwamnati da wallahi kowane state governor kowane minista kowane babban ah, makamin gwamnati in ba dai sun ɗora bel ba bala'in da mu shiga ciki a kasan nan sai ikon allah kawai zai iya sarewa domin kome ya ɓaci mutane ba su iya zuwa gona don tsaro don ƙarfin najeriya daman gona da ake zuwa kowa in ya samu abin da zai ci sai ya yi hakuri in bai ma samu aikin ba to gonan ma a yanzu ba a iya zuwa balantana a ce a samu abin da za a biya bukata Hukumar ta Neti a wani rahotonta na shekara ta 2012 ta bayyana cewa akwai ma'adinan ƙarƙashin ƙasa fiye da 40 wanda ma ba a taɓa taɓa su ba, wanda aka ƙiyasta za a sami ɗaruruwan daloli a kansu, wanda hukumar ta ce kashi 70 na ma'adinan na kwance ne a ƙarƙashin ƙasan arewacin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gai da Zainab Babaji, yanzu kuma sai wasanni a takaice. mai saurare barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin labaran wasanni da ke zuwa muku a kowace ranar alhamis a daidai wannan lokaci wanda ni abdulwahab muhammad ke gabatarwa yanzu kan zamu ce kallo ya zo ga karshe na batun kwallon kafa na mata na duniya domin ko a ranar asabar 19 ga watan nan da muke ciki na agusta za a gudanar da matsayi na uku tsakanin kasashen sweden da australia a yayin da ranar lahadi 20 ga wata za a kammala gasar tsakanin kasashen ingila da kasar sifaniya a gefe guda kuma a rahotanni na bayanin cewa 'yan kwallon matan najeriya super falcons wasu sun koma kasashen da suke sana'ar buga kwallo domin ci gaba da sana'ar tasu da hakan ke nuni da cewa kasashen da kwantiragi na bukatar da su koma bakin aiki a halin da ake ciki kuma mai dakin shugaban ƙasar najeriya remi tinubu ta marabci tawagar 'yan kwallon kamar yadda ta yi musu alkawari za ta yi musu walima ganawar ya gudana ne a ranar litinin a birnin abuja sai dai ba duka 'yan kwallon ne suka sami damar halartar liyafar ba domin an samu bayani daga sakataren hukumar kwallon kafar najeriya muhammad sanusi na cewa fadar shugaban kasa ta nemi da a rage yawan 'yan kwallon da ta halarci wurin liyafar kamar yadda jaridar punch ta wallafa an dai ruwato cewa kowace 'yar wasa mai ɗakin shugaban kasan ta ba ta kyautar dala dubu goma a yayin da jami'an kungiyar 'yan kwallon ta ba su dala dubu biyu da hamsin kowannensu. a wata sabuwa kuma gwamna hope uzodinma na jihar imo ya karama 'yan wasan kwallon super falcons din 'yan asalin jihar imo ta hanyar ba su kyautar kudade da filaye waɗanda aka karaman ku su ne chiamaka na dozie desire oparanozi osinace ohale da kuma tichoku oluehe yanzu kuma zan kawo muku jerin sunayen 'yan wasan kwallon kafa maza da suke samun manyan kudade a fagen shura kwallo na ɗaya akwai mutane biyu da suka yi kankankan a yawan kudaden da suke samu a kulob-kulob ɗinsu su ne karim benzema da kuma cristiano ronaldo wanda kowannensu na karban euro miliyan uku da dubu da saba'in da shida a kowane sati na uku shine neymar yana karban euro miliyan ɗaya da dubu da ashirin da uku a kowane sati guda na biyar shine clem mbappe yana karɓar euro miliyan ɗaya da dubu da talatin da shida a kowane sati mutum na shida shine lionel messi yana karɓar euro dubu ɗari takwas da sittin biyar a kowane sati na bakwai mutane biyu ne a nan ma suka yi kankankan su ɗin ne kuwa sadio mani da kuma jordan henderson suna karɓar euro dubu ɗari bakwai da sittin da tara a kowane sati mutum na tara shine riyad mahrez yana karban euro 673 a kowane sati sai na goma glo kante yana karban euro 577 a kowane sati da wannan na kawo ga karshen labaran wasannin namu na wannan sati abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria. a da Abdulham Muhammad. Yanzu kuma ga Lalo ya dama da labarai amma a takaici. a yau alhamis aka share yinin farko a taron da shugabannin dakarun kungiyar kasashen yankin yammacin afirka na ecowas suka fara a accra babban birnin ghana inda suke duba yi ɗaukan matakin soji a kan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar a watan da ya gabata. A ranar Laraba kungiyar ta ECOWAS ta ce tuni ta ankarar da dakaranta na 'yan kota kwana kan su zauna cikin shiri domin maido da doka da oda a Nijar. Kungiyar ta ECOWAS ta ce taron wanda za a kammala shi a gobe Juma'a zai cimma matsaya ta ƙarshe kan batun tura dakarun zuwa Nijar. a halin da ake ciki hare-hare da tashe-tashen hankula na ci gaba da yin mummunan tasiri a kan miliyoyin mutane a jamhuriyar ta nijar cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar alhamis kungiyar ba da agaji ta kasa da kasa red cross ta ce mutum daya a cikin mutane biyar na bukatar taimako na jin kai kungiyar ta kara da cewa tana ci gaba da ba da tallafi ga al'ummomin da suka ta gayyara tare da haɗin kan gwamnatin kasar musamman ma waɗanda aka raba da muhallansu. su bakin haure da dama ne suka rasa rayukansu ko kuma suka bata yayin da suke kokarin tsallaka teku daga senegal zuwa spaniya a ceto mutum 38 da suka tsira an kuma tarar da garwaki da dama a wani kwale-kwale da ake kyautata tsammanin daga senegal ya taso dauke da mutum sama da 100 a watan yuli an gano kwale-kwalen ne a kusa da tsibirin cape verde ma'aikatar harkokin wajen senegal ta ce a ranar talata masu tsaron gabar teku suka ceto mutanen sai dai hukumomin na kebbad ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu ba kwanaki da dama da aka kwashe ana tafka ruwan sama babu kakkautawa a yankin himalaya da ke indiya ya yi sanadin mutuwar mutum saba'in da biyu a wannan mako mutanen sun mutu ne sanadiyar zaizayar kasa da ambaliyar ruwa da ruwan saman ya haifar wacce ta rufe hanyoyi tare da yin awon gaba da gidaje da dama masu aikan ceto a jihar himachal pradesh da ke yankin na himalaya mai tsaunuka suna ta aiki a yanayi mara kyau a kokarin da suke yi na ceto waɗanda laka da baraguzai suka binne a ƙasa hukumar kula da yanayi a jihar ta yi gargaɗi ga mazauna yankin kan yiwuwar samun ƙarin ruwan sama a cikin 'yan kwanaki masu zuwa akalla mutum ɗari aka tabbatar da mutuwarsu a watan da ya gabata a arewacin indiya ciki hadda jihar ta himachal pradesh mai horar da tawagar 'yan wasan kwallon kafar amurka ta mata vladko andonovski ya ajiye aikinsa a cewar kamfanin dillancin labarai na ap da ya saka yi sunan majiyarsa saboda ba fitar da labarin a hukumance ba ajiye aikin nasa na zuwa ne kasa da makonni biyu bayan da aka fitar da amurkar a gasar cin kofin duniya ta mata masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe juma'a idan Allah ya kai mu inda zamu mu kawo muku wani sabon shirin za kuma isa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirin shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na facebook yanzu kan amadadin mahmud lalo da yake na gabatar da shirye shirin namu na yau sai dai wanda ya haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel daga nan birnin washington dc nake cewa mu kwana lafiya